ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون sannan sai muka sanya ku ya ku mutane kuka zama waɗanda suka mamaye gurbin waɗancan al'ummomi masu ƙaryata manzanni waɗanda muka halakar da su domin mu ga yadda za ku yi shin za ku yi alheri ne sai a ba ku lada a kai ko za ku sharri ne sai a yi muku ba a kansa